inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kullun nafsin za'iqatul maut ta dai tabbata dai yan bindigan da suka yi awon gaba da mai martaba sarkin gobar sun dai kashe shi har lahira a daidai lokacin da ake yunkurin kai kudin fansan da suka bukata sai ku gyara zama dai masu sauraro jin irin yadda 'yan bandagan suka kashe sarkin na gobar da kuma irin makudan miliyoyin kudade da suka bukata tare kuma da sabbin mashinoni kirar baza tbs har guda biyar kafin nan su sako shi matukar idan kuma ba haka ba to fa tabbas sun yi alkawarin cewa sai sun kashe shi wanda dai a wancan laraba suka sako wannan bidiyon irin yadda suke azabtar da shi da kuma furuciya akan cewa tabbas matukar ba yi gaggawan kawo kuɗin ba to fa tabbas za su kashe shi sai kuma kwatsam yau laraba aka tabbatar da cewa 'yan bindigan fa sun kashe sarkin na gobar a daidai lokacin da ake yunkurin kai musu kuɗin fansa da suka bukata yasa ta masu sauraro muke so da ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin tare kuma da yin addu'o'in Allah ya ji kan mai martaba sarkin gobir allah ya sa ya huta tare da sauran musulmai baki daya da kuma allah ya tozarta yan bindigan da suka masa wannan aika-aika da kuma sauran yan bindigan da suke ci gaba da kashe mutane da ba zuba ba su gani ba da kuma masu taimaka musu amma ma sauraro kafin da mu tsunduma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa ta mai albarka sai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana masarautar gobir dai sun tabbatar da mutuwan mai martaba a hannun yan tada kayan baya da suka yi garkuwa da shi dai sarkin gobir alhaji isa muhammad bawa wanda dai mahara 'yan bindiga suka yi awon gaba da shi kuma idan ba manta ba a wancan laraban ne dai suka sako na bidiyon sarkin inda dai gaban rigansa ta jini kuma kazalika san ji masa rauni a iro da kuma harbin bindiga a ta sa yayin da dai yake roƙon al'umma da kuma gwamnatin ƙasar ta najeriya da a taimaka a kubutar da shi daga hannun 'yan bindiga domin sun bayyana akan cewa matukar idan ba kai kudaden da suke bukata ba to tabbas za su hallaka shi tun a wancan laraba sai dai kuma wayewan yau laraba ne da aka tabbatar da cewa mai martaba mai martaba alhaji isa muhammad bawa ya riga mu gidan gaskiya a hannun yan bindiga bindigan sun dai bukaci da a basu wasu makudan kudade tare kuma da sabbin baburori kiran budget har guda biyar wanda dai daga bisani aka tafa fitukan hada kudin har aka samu tallafi daga mataimakin gwamna kamar yadda masarautar da kuma makusantan sarkin suka bayyana ana cuku-cukun dai a yau laraba kenan ana yunkurin kai kudin sai kuma kwatsam waɗanda suka je domin san yadda za a yi suka je suka samu 'yan bindigan domin sanin hanyoyin da ya dace a bi domin karɓo sarki sai suka iske gawan sarki nan take kamar da yadda aka tattauna da wasu makusantansa a hukumance dai masarautar gobe ta ce ta samu labarin rasuwar sarkinta a hannun 'yan bindiga jim kaɗan bayan masarautar da iyalansa sun musanta mutuwar tasa bisani da 'ya'yan sarkin gobir a jihar sokoto ya tabbatar da labarin inda ya ce an sanar musu cewa mai martaba sarki ya rasa ransa a 'yan bindigar da suka yi gurkuwa da shi sarkin gobir na yankin gatawa da ke karamar hukumar sabon birni a jihar sokoto alhaji isa muhammad bawa sarki ne daga masarauta mai tarihi a daular fulani wanda ya kwashe sama da shekaru 72 da haihuwa a duniya ya kwashe kusan shekaru 45 yana sarauta ana yi masa lakani da sarki mai zumunci bayanai daga makusantan marigayi sarkin gobir alhaji isa muhammad bawa sun ce an tabbatar da rasuwar mai martaba ne ta bakin waɗanda suka kai kuɗin fansa domin ceto shi inda suka iske cewa yan bindigan sun riga da sun harbe shi ma'ana dai yan bindigan sun riga da sun kashe shi wanda kuma hakan ne yasa aka dakata da kai kuɗin fansan sai dai kuma a halin da ake ciki dai har yanzu dai babu wani sai hancin zance akan ko shi ma ɗan kabiru waɗanda suke wanda aka yi garkuwa da su tare da sarkin shin yana raye ko kuma a su ma dai maharan yan bindigan sun hada da shi sun kashe amma dai an tabbatar da cewa tabbas an tsinci gawan sarkin gobar wanda kuma a halin da ake ciki da yanzu dai har yanzu dai gawan na kwance a cikin daji ana so a san hanyar da ya dace a bi domin ganin an ɗauko gawar a kawo zuwa masarautar gobe domin gudanar masa da jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya dar. tabbas da lamarin ta'addanci a kasar ta najeriya da kuma ta'addancin 'yan bindiga abin da yana ci gaba da kara cewa al'umma tuwa kwarya duba da musamman ma da irin yadda 'yan bindigan suka azabtar da sarkin fiye da kima da kuma yadda ya fara haraman jini wanda daga bisani dai mutane da dama suke ta taya addu'a da kuma kiran gwamnati da kamata a gaggawan kamata da a gaggawan fito da sarkin gobar daga hannun 'yan bindigan da suka yi awon gaba da shi amma kuma daga bisani dai raya halinsa sarkin gobir ya riga da ya mutu a hannun 'yan bindigan sai dai kuma dai a halin da ake ciki dai yanzu dai halin da ake ciki a gobar masarautar gobe ta ce yanzu haka ta mai da hankali ne domin ganin ta kubutar da dan sarki dan sarkin da aka sace su tare a ranar talata da aka kai sarkin an kira masu garkuwa da mutane suka ce sarkin yana jin dumi a gefe amma sun ba wa ɗansa waya ya yi magana to a daidai lokacin da aka kira sarkin domin a tabbatar da muryarsa sai yan bindigan suka ce cewa sarki yana fama da tsananin ciwon mura kuma kazalika sanyi ya masa illa hakan ne dai suka hada wa sarki wuta domin sarki ya ji dumi wanda tun a ranar talata dai aka bukaci a ji muryar sarki amma ba ji muryar sarki ba wanda wasu gani suke ma kamar tun a ranar talata fa amarin so kashe sarkin kawai suna jiran ne dai a basu kuɗi sai kuma washe garin ranar laraba zuwa wajajen karfe goma sha biyu zuwa wajajen karfe ɗaya nan ne dai aka aka tabbatar da cewa eh tabbas sarki ya mutu kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka kai kuɗin fansan ya tabbatar waɗanda suka suka tattauna da 'yan bandigan domin sanin hanyar da za a biya kai kuɗin fansa sai dai kuma masautan gobe ta bayyana kan cewa ba za ta ba kiran ba taɓa ambatan sunan wanda ya tabbatar musu da cewa sarkin gobir ya mutu a 'yan bindiga ba saboda dai dalilai na tsaro saboda dalilai na tsaro kuma kazalika 'yan bindigan za su iya neman sa saboda su 'yan bindigan ba su so a sanar da cewa Allah ya yi wa sarki rasu a su ba abinda suka so shine a ba su wannan makudan kuɗaɗe da kuma wannan baburori sabbi kiran bajat har guda biyar da suka bukata idan aka bayar in so daga bisani sai sanar da mutuwan sarkin amma sai kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kai waɗanda suka ji a tattauna domin sanin hanyar da domin sanin hanyoyin da ya dace su bi domin karɓo sarki da kuma ba da wa'annan maƙudan kuɗaɗe a nan ne ɗaya daga cikin waɗanda suka ji tattaunawan ya hangi gawan sarki wanda kuma shine dai ya zo tabbatar a masarautar cewa tabbas dai sarkin gobar dai allah ya yi masa rasuwa 'yan bindigan dai sun yi awon gaba da sarkin ne a daidai lokacin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga jihar sokoto a daidai kan hanyar kwanan mararba wanda in sarkin ya bayyana cewa 'yan bindigan sun yi kwantar bauna ne suka tafke sarkin yayin da yake kan hanyar kwanar maharba yan bindigan sun yi harbi yayin da suka ga motar sarkin gobir wanda hakan ya jawo suka fasa masa tayoyin mota baki daya wanda da hakan ne ya sa dole dole dai sai da motar ta tsaya daga bisani kuma suka yi awon gaba da sarkin bayan dai an kama shi ne sakin gobir ya bukaci biya masa kuɗin fansa ko kuma 'yan bindigar su kashe shi idan wa'adin da suka bayar ya cika wanda dai a cikin bidiyon da muka sako muku wanda 'yan bindigan suka sako tun a wancan laraba inda sarkin ke roƙon al'umma da dama kan a taimaka a kai wannan kuɗi kafin nan dai wa'adin da 'yan bindigan suka ɗiba masa ya cika bayan an kama shi sarkin gobir ya bukaci da biya kuɗin fansa aka kuma aka yi yan bindigan sun kashe mai martaba alhaji isa ba a ranar talata a cikin dajin da suka yi garkuwa da shi rahotanni ya nuna cewa waɗanda suka je jejin domin biyan kuɗin fansan ne ga 'yan bindigar suka samo gawar sarkin kwanci a ƙasa wanda kuma tabbas hakan da ya gagarin matukar ba al'umma mamaki da kuma jin haushi irin yadda tun lokacin da har ake ci gaba da ciniki da 'yan bindiga amma kuma aka gagara zuwa a ja kubutar da sarki kuma alhalin cewa a cikin wasu daga cikin mutanen gari makusantan sarkin suna zuwa har gurin 'yan bindigan domin tattaunawa da da 'yan bindigan da abubuwan da suke bukata a yi musu ko kuma su kai sarkin wanda kuma gashi dai daga bisani dai ba a biya musu bukatunsu ba kuma sun tabbatar da magana da suka faɗa sun kai sarki Allah ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka ji kan sarkin gobar Allah ka gafarta masa Allah ka sa ya yi shahada Allah ka sa mutuwar ta zama hutu a gare shi su kuma yan bindigan da suke ci gaba da aikata wannan aika aika ya Allah ya ubangiji Allah ka tozarta su Allah ka san yadda za ka yi da su sannan ya Allah ya ubangiji Allah masu taimaka yan bindiga Allah ka fi mu sanin yadda za ka yi da su domin Allah Allah kai kaɗai ne Allah Allah kai kaɗai ne za ka iya maganin su tabbas zai yanzu arewacin kasar ta najeriya da kuma kasar ta najeriya fa lamarin ta'addancin yan bindiga da yana ci gaba da ƙara cewa al'umma tuwa ƙwarya inda dai abin tun da aka dauke shi da wasa yanzu abin ya wuce kona da iri sai dai ka yan bindiga sun kashe ashirin sun kona talatin sun kashe kaza sun kashe kaza sun yi zina sun abubuwa na 'yan bindiga kullum labaran munanan farmake-farmake da 'yan bindiga suke kaiwa kullum sai an samu labarin 'yan bindiga sun kai hari sun yi garkuwa da mutane sun kashe mutane wanda da tun lokacin mulkin tsohon shugaban kasar wato muhammadu buhari wanda yanzu kusan shekaru goma kenan ana fama da iya matsaloli iya kawai na fannin 'yan bindiga banda sauran 'yan ta'adda da suka jima suna addabar kasar